يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا الهميد تقرشي أوتن شوال bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda shawwa ɗaya daga cin watannin aikin hajji mana alhamis ta ƙarshe to yana gobe juma'a ta zama ranar ƙarshen ƙarshe in kuma ba haka ba in an ga wata yau gobe sai ta zama ɗaya ga watan zulka'ada ɗaya ga watan sha ɗaya shi ma wata ne na aikin hajji tun da mana tizi ne na aikin hajji maga ya kamata mu cinye lokacin gaba ɗaya akan abin da ya shafi aikin hajji da umara ba wai sai ka yi niyya ba sannan ka ce za ka fahimci aikin hajji aikin hajji ya fi ƙarfin haka yana da kyau tun kafin ka yi ƙoƙarin fahimtar shi ciki da bai da lura maka cewa ga littafi manasikul hajji wal umra fil kitabi wa sunna ayyukan aikin hajji da umara cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa Asari sarafi da kuma yadda magabata suka yi wa sardi ma alhaƙar nasu biha min albid'i da kuma abubuwan da mutane suka damfara na bidiyo'i da aikin hajji da umara na Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda muqaddiman da yayi ya rubuta a Dimashq 21 ga watan Sha'ban tun hijira tana 1395 1395 tun lokacin ake sunna kuma sunnar sosai sosai to Allah mai jima ɗaukaka ya gafarta mai ya sanya mai cikin mizan hasanati to za mu karanta shi a gurguje domin mana so mu cimma littafin gaba ɗayan shi da ibinillah mala ce na fa'i bayna yadayi hajj ga wani suna sihu kafin zuwa aikin hajji وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج مالتي غير كلا سيهو دفائدوجي دزي قدمر ما يوقوا الهزي كافي أتي متينة في أيكين هج الأمر الفرق على الحاج أن يتقي ربه yana kan wanda zai tafi aikin hajji ji tsoron Allah wa ya hadisa taqatahu ala alla yaqa fi ma harrama Allah alayhi ya iya iyawan shi kar ya fada cikin abinda Allah ya haramta mai saboda Allah mai girma da fuka yace al-hajj ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله بجماعة فكأتي أيكم هدينا كثم شاء وتنمي من سننو وتنمي أكون أيكم هدي دب الشوال ذو القعدة ذو أتكين ذو الهجة فمن فرض فيهن الهجة دون أيكم هدي يميا أيكم هدي أو أنه وتنمي to fala rafata al'amarin farko babu bata arrafat duk abin da zai shiga tsakani shi da mace wala fusuqa babu fasikanci wala da filhaj da nan babu jayayya cikin aikin hajji Allah ya wa ma tafa'alu min khairin duk abin da kuka aikata da alkhairi ya alamu Allah Allah ya san shi Allah ya wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guziri da mafiyayyen guziri shine na tsoron Allah Allah ce wattaquni ya ulil albab ya kuma buta hankali ku ji tsoron Allah wa qawluhu sallallahu alaihi Sallam da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu duk wanda aikin hajji bai yi ba bai yi fasikanci ba abinda Allah ya hana a Qur'ani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karfafawa as-sunnah huna ja'at li ta'kid ma fi al-Qur'an man hajja falam yarfud kaga Qur'ani Allah ya ce fala rafasa wa lam yafsuq Qur'ani Allah ya ce wala fusuqa to raja'at min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu zai dawo daga aikin hajji kamar ranar da babar shi ta haife shi mana an kankare mai kurakuri kakar to sai mala ce, in fa'ala zalika idan mutum ya yi irin wannan aikin hajjin kana hajjuhu mabrura aikin hajjin ka sai zama karɓaɓɓe wanda zai baka tikiti da lasiki zuwa aljanna ورسول الله ya الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا janna. aikin hajji karɓaɓɓe ba shi da sakamako sai aljanna aikin hajjin da ba haɗa shi da komai na saban Allah ba ba shi da sakamako sai aljanna wasu imani ce fala budda min tahziri babu makawa dole dole ne a tsoratar a faɗakar min mabtuliya bihi ba'dhum abinda aka jarabci waɗansu mu li jahlihim imam mutum ya ce ya jahilci addini aw dalalihim ko kuma dai ya ɓata na farko al'ishiraku billahi ta'ala nisanci shirka za ka tafi aikin haddi kuma ka fara da shirka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maliki faqad ra'ayna kathiran minhum yaqa'una fi shirki shi ganin idan shi ba ran ba shi labari ba mutum kafin ya je aikin haji kuma sai ya yi shirka kal istighathati bi ghairillah ni agajin wani ba Allah ba wal istighathati bil abwat sannan kuma ni agajin wanda suka riga suka koma ga Allah min al anbiya'i was salihin wanda su je gurin annabawa ne suna istighatha wani kuma salihai ne za su bi sai sun je gurin salihi ya roƙa muku Allah ya ba su nasara wa du'a'ihim min dunillah suna roƙon wani ba Allah ba Walhalifi halifi bihim ta'ziman suna rantsuwa da wani Allah suna girmama su fa yatlubuna fa yubtiluna bidhalika hajjahum ta dalilin haka aikin hajjin ma ya riga ya baci saboda Allah bai gima da kuka ce la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin don Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da mu du'a'ul khawf min ash-shirk اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وانا أدوى ما في كاني أيكي حاجة كومي شكذا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تنبيه نبي تزين بعضهم بحلق اللحية وإن سنا أدو زي كما متين يا أكتجيمو يا شارجيمو mana ce fa innahu ce wannan fasikanci ne fasikanci ne to kaji sai mutum ya daina kenan ka bar shi daidai gwargwadon da abin da Allah ya baka fihi mukhalafatun arba akwai mukhalafat har guda hudu mazkuratun fil asl ma la ambata shi a cikin hijjatun nabi kama rawaha anhu jabir radiyallahu anhu kaga ka saba mu sunnonin annabawan Allah ka saba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har yanzu mutum yayi kamanceceniya da mata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na hudu takhattumu rijal bizahab fa innahu haram ce namiji kuma yazo ya sa zobe na zinari wannan haramun ne Lafiya ba ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم irin zoben da ake cewa khatamul khitba zobe na neman aure sai mutum yake samun zobe mai tsada sosai ya sa wai zai tafi aikin hajji wannan shi ma fa innahu fa inna fihi aidan tashabbuhan bin nasara akwai kamanciciyar da nasara bai halarta ba kamar da can astiyamu shi ma akwai kamanceceniya da wanda suke yahudu nasara abu na biyu ya ce ala kulli man arada alhajja duk wanda yake so ya aikin hajji min mallam ya suƙi hadiya wanda ba shi da hadayar da ya tafi da ita a da za ka samu alhazai suna tafiya tare da hadayensu daga madina mutum sai ya tafi da raƙumi shi har zuwa makka yanzu kuma duniya ta riga ta yi mai ta canja idan baka da hadaya an yanwiya ta tamattu to ma ce to lalle lalle kai niyan aikin hajji tamattu'i in dai baka da hadaya to kai niyan aikin hajji tamattu'i tamattu'i shine ka fara umara in ka tsare sai ka zo kai aikin hajji kamar da ya gabata dama aikin hajjin kashi uku ne ka kacal ka fara umara in ka kare sai ka zo ka ɗauki aikin hajji ko kuma ka haɗa aikin hajjin da umara shine ƙirani kenan in za ka yi wannan daman kana tare da hadayanka ko kuma na ukun na ƙarshen ne ifradi aikin hajji tilo to wanda ba shi da hadaya kawai aikin umara in ka gama ka za ka zo ka yi aikin hajji ƙarshe za ka yi hadaya saboda mai malai ce lallai ka yi umara li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bihi akhir al-amr domin haka manzan Allah sallallahu alaihi umarci sahabbai a ƙarshen al'amari ce kowa ya warware duk wanda ba shi da hadaya ya warware aikin haddin shi mai sai ta umara wani gabarihi ala ashabihi alladhina lam yubadiru ila imtithali amrihi bi fasli hajji ila umara kuma ran annabi sallallahu ya baci ga wanda ba su gaggawan bata um, aikin hajjinsu ba zuwa umara ka ɗauki aikin hajji sai ce a ɓata a mai da shi umara in an ƙare. ka yi tsawafi tun da dama an riga an yi mai an yi harama an zo garin maka an yi tsawafi an yi tsawafi sai a yi raka a biyu na tsawafi daga nan sai a yi sa'ayi don kai sa'ayi ka gama shi kenan sai ka yi aski mana aikin an kumbatin ɗin shi zuwa ina an yi kumbatin ɗin shi zuwa umara kenan ولقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة umara ta shiga cikin aikin haji har kiyama ta tashi to kaga kenan karka tafi kawai kai single aikin haji riba ne babba kai umara tafiya ɗaya ne kayi aiki biyu a kayi umara kuma kayi aikin haji walamma qala lahu ba'd as-sahaba lokacin da cikin sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu A ra'aita, ara'aita muta'atana hadhihi hadhihi ya rasulallah, wannan mutu'an da muka yi yani tamattu'in da muka yi mun fara umara muka zo kai aikin haji li'amina hada amlil abadi na wannan shekarar ne ko har abadan abada shabbaka sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu Allah sallallahu alaihi wasallam sai hada ya san shi wahidatan fi ukhra yasa dama a cikin hagu haka sai ce dakhalat umratu fil hajji ila yawm ƙiyama. qiyamah umara ta shiga aikin hajji har kiyama ta tashi yace la bal li abadin abad har abadan abada suna turi la bal li abadin abad ce har abadan abada min ajli zalika yace saboda irin wannan umarni amara sallallahu alaihi wasallam sayyidata fatima annabi sallallahu alaihi wasallam umarti fatima yarshi wa azwajahu da matan shi radiyallahu anhunna jami'an dukkan su cewa bitahalluli ba'da umratil hajj ce kowace ta gama umara kenan ta je ta yi aski mana ta yi tsaye ke ƙyar mana mutum ya yi aske gashin shi ƙyar bayan ya yi mai ya yi sa'ayi an ƙara umara ke dama umaran abubuwa na muka ce biyar kacal <coughs> bayan an yi harama ɗaya kenan yanzu an zo garin makka sai a yi ɗawafi a zagaya su bakwai sai abu na uku sai a yi raka a biyu bayan makamu ibrahim in an gama sai a tafi sa'ayi tafiya tsakanin safa da marwa su bakwai to ana ƙare wannan sai a yi aski ko sai an ƙara umara ke daga umaran duka duka abubuwa na abubuwa biyar ne to Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci matan cewa kowace kawai ta yi sa'ayi to lalle ta yi tafsiri ma'ana ta cire gashin ta yace jami'an bi tahallul ba'da umratil hajj kowace bayan ta yi umara ta dakata sai kuma ranar takwas ta sake daukar harabar aikin hajji ولذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عباس من طاف بالبيت فقد حلّ duk wanda ya je dawafi to shi kenan kawai mai da shi umara sunnata nabiyikum wa in razimtum wannan ita ce sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ba fa ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni sai ma sai jaddada fa ala kulli man lam yasuq al hadiya to duk wanda bai bai tafi da hadayar shi ba an yulabbi bil umra kawai kai umara ka fara talbiya da umara ce labbaik Allahumma umratan ya Allah na ɗauki haramin umara fi ashhuril hajji salata a cikin watannin aikin hajji guda uku daga shawwal ke in dai ka tafi a shawwal ko a zulqada ko ma cikin zulhijja ne to ka fara me umara. ka ƙara umararka sai kuma ka zo ka ɗauki aikin hajji ranar takwas ga wata faman labba bil hajji mufradan aw wanda zai yi talbiya ya fara cewa labbaik Allahumma hajjan aikin haji tilo kaga nan babu babu riba sosai saboda me ka bar umara sannan kuma suna guje ma haka ne saboda kada su yi hadaya okay kada yi hadaya sai aikin haji tilo sannan kuma bayan an ƙara aikin haji sai ce zai yi umara mai wayo ma'ashe Allah mana zai yanzu ya samu mai aikin hajji da umara to Allah ba a taɓa mai wayo bi sunna ka dace kauce sunna shi kenan aikin ma gaba dai Allah ya ce baya so man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd ka bi asalin hanya kar ka bi kauce kauce in ka bi kauce kauce baka san hanya ba kuma shi kenan anan zaka tafi mangu baka san asalin hanyar da ake bi baka ju kuma sai kaje kana wani kauce kauce sai ka shiga wata unguwa shi kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya ka halaka kenan kuma ka halakar to dole kenan kawai abin asalin hanya asalin hanya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman labba bil hajj mufradan aw qarinan ثم بلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ sannan kuma sai mutum ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya bata aikin hajjin shi mai da shi umara fa yanbaghi an yubadira ilai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ce yi to kaga ya kamata kai gaggawa kai walau ba'da qudumi makka ba ko bayan ka je garin makka ne wa tawafihi bayna safa wal marwa bayan ma kai safa da marwa a to in nayi safa da marwa da ban me rage abu ɗaya ne ya rage shine aski kenan sai kai aski ka mayar da ita umara ce ta hallabu mana sai ka warware umaranka sun yulabbi bil hajji yau at-tarwiyya yau sai kuma ka sake harama ranar takwas ga wata shine ranar tarwiyya ce ranar takwas ga watan zulhijja daga nan kuma sai a ɗauki harama na aikin hajji sai a tafi ina daman muna makka ɗaya kenan sai mu je ina mina shi ne ce makka mina in muka je mina sai mu karasa ina sai mu dawo arafa daga arafa sai mu zo ina muzdalifa kaga hudu ke makka mina makka mina arafa muzdalifa daga nan muzdalifa sai mu je ina sai mu ce mina makka mina makka iya guraren da ake zuwa ke sai mu tafi mina don jifa eh sannan a yi yanka a aski sai mu je makka dan awaful ifaba sai kuma a koma mai na don jifa rana ko ukun nan ke daga nan an gama mai na sai a dawo ina makka shi ke na an ƙara aikin hajji ke Ka fata an gane ran da ake zuwa duka duka na shirya su guda takwas ne daga makka ka ce makka mina sai arafa muzdalifa sai ka ce mina makka mina makka can ƙarshen iri ɗaya ne kawai daga mina sai makka eh, mina makka sai kuma mina in an dawo daga mina sai a dawo ina makka shi ke daga makka sai ina sai gida eh, saboda Allah mai girma da kwata ce ya hallabi na amanu tajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya kiraye duk lokacin da ka samu umarni to yi gaggawa ka zartar da wannan doka malai salisan iyyaka an tada albayata fi mina Laylata arafa ce kai hattara sosai kada ka ce baka kwana ba amina a daren arafa daren arafa yaushe ne daren arafa kenan ranar takwas ga wata shi ne ranar farko da ake fara aikin hajji mana duk abin da mutum ya je tun da umara ne wannan umara kai kenan to ranar takwas ga wata shi ne ake fara yin aikin hajji za a ɗunguma zuwa mai na gaba ɗaya to lallai ka yi ƙoƙari ka kasance ka kwana aina ka kwana amina mana yake cewa fa innahu wajibun domin wajibi ne fa'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi ya kwada amina wa amara bihi fi qawlihi khudhu anni manasikakum kuma yayi umarni sai ku dauki aikin hajjin ku daga guri kuma sai aka samu ya shi din ya kwana amina to ga kai ma sai kai irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce abu na gaba wa alaikal bayat aidan fi muzdalifa ka kwana har yanzu a muzdalifa kwana a muzdalifa shine ranan tara ga wata an tsaya a arafa har zuwa faduwar rana rana tana faduwa sai a bar ina sai a bar arafa sai a dawo muzdalifa a yi sallan magriba da sallan isha sai a kwana a gurin kai sallan asuba a nan muzdalifa sannan kuma ka tsaya yi addu'a bayan asuba alhaji za su tsaya suna ta addu'i kafin dai rana ta fito za su bar nan muzdalifa sai su dawo mina to ma da ce alaikal bayan aiban fi muzdalifa Lallai lallai ka kwana a muzdalifa hatta ta tsalliya subha har kai zai sallar azuma a gurin fa in fataka albaya to idan kwanan ya wuce ka baka samu ka kwana a gurin ba saboda hanzari ya rike ka ko a hanya ko a can arafa ko ma yaya ne ko kai jinkiri misali mutum bai je arafan ba ma sai tsakiyar dare jirgin su ya makara matuƙa sai sai sai irin karfe ukun nan ya tashi daga ƙasar su dare kuma sai ina sai arafa kawai ya sauka to sai ɗan sauka a arafa fit fit fit ɗan kaɗan to ka zai karfe uku ya tashi daga ƙasar su to har yanzu suka je ina suka je arafa to zai je sun kusa zuwa arafa ko sun je arafa daidai sallan asuba kafin dai asuba ta fito kafin alfiti da fito ya sauka a arafa to za ce ya samu aikin aikin hajji ke in ya an samu ka shiga arafa kafin fito alfitir kalam ka samu to ka ga yanzu za ka ɗan tsaya arafa sai ka dawo ina muzdalifa yanzu baka kwana muzdalifa ba sai dai ka zo ka samu me sallar asuba kawai to kowanne ɗin ma to karka bai shi fa in fataka kal baya da maka ga wannan da ɗan shaf shaf kenan sai wanda ya kai a duniya shine zai ce yana da private jet ɗin shi dare kawai daga nan sai sai a sauke shi a ina wannan sai ka kai baka kai ba baka isa ba ko ko wanda sa nan ana gaba wanda isa idan ka ga jirgin masu kunna wa zai ɗauke ka daga nan kuma sai arafa ina wannan sai jiga-jigai a duniya wanda muke ganin jigajigai ne amma gurin Allah ba lallai zama shi jijjige ba ne kuma sai ka ga wani ne kuma ya fi shi a gurin Allah amma dai yana da jirgi nashi masha Allah tabarakallah to daga can arafa kawai tit sai ka gan shi a ina sai ka gan shi a muzdalifa zai zo yi sallah a muzdalifa malai ce to ko wannan kada ka bari amma asali shine ka je da wuri yau ai sallah a arafa tare da kai wace sallah ake ana sallar azhar da la'asar jama'an wa kasaran a haɗe to daga nan za a fara tsayawa don addu'a to kaga shi wannan duk addu'ar ma bai samu ba to alhazai za su tsaya don addu'a za su fafatawa har zuwa faɗuwar rana to tsayuwa a arafa har zuwa faɗuwar rana shi yana daga cin wajibai <coughs> yana daga cin wajibai to sannan kuma kwana a muzdalifa shi ma yana daga cin wajibai mana ce fala ya naka a fala salata kada ya kasance kuma ba kai sallar asuba ba a muzdalifa fa innahu awjabu min kai sallar ma ta fi kwanan sallar ta fi kwanan muhimmanci ce bal min arkanil hajji alal alqawl arja inda al na min al'ulama, ulama ce suna sa shi daga cikin rukunai a gurin mafi yawancin malamai to amma wani suna ce a a sallan fa ba ta daga cikin rukunai haka nan ma tsayuwa a nan muzdalifa da kwana a muzdalifa ba ya cikin rukunai rukunan guda hudu ne a gurin jumhur an kirga shi iswatu ga harufa guda hudu da suke baka rukunan aikin hajji iswatu hamzan nan shine al-ihram kai harama nayi harama sai sinun shi ne mai sa'ai bai na safa wal marwa sai wawon shi ne wukufu bi arafa tsayuwa a arafa rukuni ne sai tsawon shi ne tsawaful ifada kamar ka zo ka jeranta taku. wanne ne ke fara zuwa ihram yanzu mun yi harama sai ne sai wukufu bi arafa mun yi wukufu bi arafa sai ina kuma bayan mun yi tsayuwa a arafa sai mu zo mu yi ne ni tsawafi bayan mun yi tsawafi sai mu sa'i abubuwa hudu ke kaga ihram tsayuwan arafa biyu kenan sai tsawaful ifada in ka mance shi alhaji ka mance aikin hajjin ka ba rukuni ne domin a lokacin za ka samu kowa ya jigata. ya ce kashi na manta tsawaful ifada bayan da kuka dawo gida kana ba da labari wai ka manta me tsawaful ifada wallahi ka manta aikin hajjinka kwata-kwata ke baka da aikin hajji sai kuma me sa'ayi tsakanin safa da marwa malam zai zai gaya mana shi tiryan tiryan to malam yake cewa anan bal huwa ruknun min arkanil hajji alal qawli al arjah inda al muhaqqiqin min al ulama illa lin nisa sai dai mata waddafa da kuma masu rauni matan ma akwai da suka fi ka karfi ba eh za ka ga masha Allah wata karfafa ce amma ita ce ita tana da rauni ba irin wannan ba wacce take da rauni irin tsofaffi haka to shi kenan fa in na lahum al-insiraf ba'da nisfi al-layl ya halaka sun zo sun zauna a muzdalifa to zuwa rabin dare sai su bar muzdalifa su tafi kusa da mina ina hikima haka kafin alhazai majiya ƙarfi su zo a fara ture-ture su har sun yi hifan sun gama wannan rangwame ne aka ba su jama'a da ce dai ka yi hattara sosai ka kwana a muzdalifa ka zo ka yi sallar asuba a gurin rabi'an wahzar ma da ce ina maka kashedi mastata'ata iya yadda za ka iya وانظر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام كي إيا إيا وانكا كدين كيتا قبل مسلاتا مسجد الحرام أنجي والله domin guri ne da ake sakaci matuƙa sai da kawai mutum yana sallah wani ya zai ta kuma ko da kana sallah ga fitira, sai gone ya zai gitta ta gabanka Sai to kai hattara ka daina gittawa ta gaban mai sallah في المسجد الحرام كي فضلا عن غيره من المساجد كي هل سورة صلى تيما إن متين ينا صلى كما مسمى ينا صلى كتكرا كرك كذكورة كذوكنا جدتا تقبيش saboda me ya ce ne kaulihi sallallahu alaihi wasallam daga har wucewa ma sai ka dokar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai law ya'lamu al-maru bayna yaday musalli ma za alai wanda yake gita ta gaban mai sallah inda ya san me yake kan shi na zinubi lakana an yaqifa arba'ina to ka tsaya arba'in ok arba'in minti arba'in ne ko awa arba'in ne ko kwana arba'in ne ko sati arba'in ne kai ko wata arba'in ne kai ko shekara arba'in ne ma ka tsaya a gurin ƙiƙan khairan lahu min an ya murra bai ne dai wallahi kuma ka alkhairi ka wuce ta gaban mai sallah to kaga shi ma mai sallah ya kamata kada ya takura ma jama'a kada ya zo hanya kuma ya ce Allahu akbar wani zaka ga kawai ya je bayan maqamu Ibrahim gurin da mutane suke wuce Allahu akbar wai shi yana me yana sallah to kaga ya taimaka a saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ko ka dan karka taimaka a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dalilin ka ce an saba wa manzon Allah hadari ne sallallahu alaihi wasallam ka iya iyawarka in za ka yi sallah ka samu sutura sannan kuma ka dinga lura duk wanda yake sallah kar kai kokarin wucewa ta gaban shi in dai akwai hanya ko ta baya ko tsange waya in za ka iya sa mai fitira ma sa mai ka wuce da ce fa hada nafsun am wannan nasti ne da gangame yashmalu kull marzin wa musallin ya gangame duk wani mai wucewa da kuma duk wani mai sallah ko a makka ne ko ma ba a makka ba walam yasiha hadithun istitna almar fil masjid haram ce ba wani hadisi dai inganta wai in a makka ne babu laifi wuce a fa alayka an tusalli fihi ka ila sutra ko kana makka yi kokari kai sallah ga sutura sutura shine ne imma ka iya samun bango ko ka samu ta fila mhm, ko ka sa wani ya zauna kai kana sallah ko ka sa kujera inda zuwa a can masha Allah ba ka samu ƙwarin jikin ba kamar namu na 'yan Afirka ba ku? a can za ka samu masallaci kamar wannan sai ka samu da kujeru kujerun da za a yi sallah kai ba mutum ba iya tsaya ba saboda kafan ta yi weak sanyi masha Allah kullum AC AC to kai za ka gama AC da za ka kunna muka ga muna da natural AC yanzu AC da muke ciki mu a nan garin masha Allah ta Allah. to a wani guri kamar kana cikin AC ne wannan wedan da kake ciki to amma su zaka samu kafar yaya kafar ta wi bare iya zama ba dole bare iya tsaya ba dole sai da ya zauna to dole kaga akwai kujeru da zaka yi dauka to kenan ga kujera ka sa ta a matsayin me sutura kai kokari dai kar kai sallah sai ga sutura fa alayka an tusalli fihi ka ila sutra li umumi al ahadith al warida fi dhalik saboda hadisan da suka zo da yawa da yawa akan sallah da sutura wannan littafi ne fa sukutin as-sutratu fi makka wa ghayriha wa fihi atharun khassa an ba'd as-sahaba mallan kuma yace ma akwai hadisai musamman daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazkuratun fil asl mala ya abata wannan a cikin hijjatul nabi kama rawaha anhu jabir radiyallahu anhu kama abdullahi ibn umar baya sallah sai ga sutura a makka kuma baya barin wani ya wuce ta gaban shi khalifan malai ce abu na biyar ala ahli ilmi wal fadli ga malamai ma'abuta falala an yu'allimu al-hujjaja su dinga kokarin karantar da alhazai haythul taqaw bihim duk yanda aka haɗu duk wata munasaba kawai sai a karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karantar da su manasikal hajji wa ahkami karantar da su hukunce-hukuncen aikin hajji wifqal kitabi was sunna amma fa akan littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah yushghiluhum dhalika an ad-da'wati ila at-tauhid kada gaba kuma haka din ya ya sarrafar da su ya kautar da su barin kira zuwa ga tauhidi alladhi huwa aslul islam wanda shine da ma asalin tushen musulunci tauhidi wa min ajlihi bu'itha ar-rusul dan tauhidi a karantar da tauhidi Allah ya turo da manzanni wa unzilatil kutub dan tauhidi Allah ya saukar da littafai to fa inna fa inna akthar man laqinahum yake cewa mafi yawancin wanda ya haɗu da su hatta ba'd man yantami ila al-ilmi shi har ma daga cikin malamai fa wajadnahum fi jahlin balighin bi haqiqati tauhidillahi wa sifati sai shi wanda ya haɗu su har ma a cikin wayan sunna zaki malami ne zaka samu ya jahilci me ya jahil ya jahilci tauhidi da sufofin Allah ma mai girma da kwata kama annahum fi ghaflatin tamma kuma kamin da zaka samu yansu sun rabkana cikakken rabkana an darurati ruju'i an darurati ruju'i muslimina akan wajaccin musulmai su koma alaktilafi mazahibihim duk da cewa mazhabobin kowanne da nashi wani zai ce ashe yana mazhaban hanafiya ne wani zai ce yana mazhaban malikiya ne wani zai ce yana mazhaban malikiya wani yana shafi'iyya wani yana hanabila wa kasrati ahzabihim ga kungiyoyi kowa da nashi wani zai ce yana dariƙa ne dariƙan ma ga ta nan daban-daban wani yana ɗariƙar tijjaniya ne wani yana ɗariƙar ƙadiriya ne wani zai ce maka ahmadiyya ne ga sunan daban-daban wani zai ce a shi ba ruwan shi da ɗariƙa shi yana izala ne izalan ma ga sunan daban-daban hmm? wani zai ce a shi ƙungiyar ma gaba ɗaya ba ruwan shi da kowace ƙungiya wani zai ce ka shi hadisan manzan Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da su shi dai kawai ƙur'ani ya rike kawai ya shirya ƙur'ani kawai to kowanne dai ga irin nashi nan to ma yake cewa duk da cewa ga nan daban-daban to dole dole dole dole a koma ila tauhidi kalimatihim musulmai ya zama kalmar su guda ɗaya ne wa jam'i sufufihim sannan kuma sahun ya zama sahu ɗaya ne amma alame ala asasin kitabi wa sunna akan tushen littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama fil aqaidi wal ahkam wajen aƙidun gaba ɗaya in yadda nawa kai ma yadda naka zo mu ittifaki akan littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda zai gaya maka ka zo ka bi sunnar manzon Allah shine aka ce mai maki manzon Allah to kaga wannan asalin son zuciya ke wanda kuma zai wurgar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fatali da ita wai kuma shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sal kawai da harshe ne ina son manzon Allah shi ke. amma kuma baya kan ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'amalat wal akhlaq dukkan mu zo mu bi littafin Allah wajen aqidun mu mu bi littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hukunce hukunce alwarar ka irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajjinka irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tufafinka irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalat alal kitab was sunna al akhlaq alal kitab was sunna har tabi'u ya kasance kai irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dogo Umar radiyallahu anhu an saba mai a fada ke kai ba ta ba mu abin da ya cancanta ba ta mana hukunci da adalci ran Umar ya ɓaci ya so daka shi a fada sai alhurru bin qais ce ya amiral mu'minin Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin cewa inna hadha min al jahilin Abdullah ibn Abbas yace wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alai ran shi ya baki amma da aka ce mai Allah da abin da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama kuma duk fushin mu gaba daya hade shi gaba daya a dunkule shi ba zai taɓa taka fushin umar jarumi ne matuka yanzu dukkan mu nan mu taho in ya banke mu haka duka faɗuwa zami karfafa ne mashi Allah amma da aka ce mai ga abin da Allah ce khudhil afwa shikenan an gama kamar kai za ce ma Allah ya ce ka ce wallahi tallahi billahi allazi ba zan yi hakuri ba to kaga kenan yaya muke tare da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ga ya yi gefe mu kuma yin gefe ke kai wa siyasati wa iktisa har wajen siyasar mu mu dauki tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tattalin arziki a dauki irin nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi zalika min shu'unil haya ka duka dai sauran yanayi na rayuwa a yi kokari a dawo turban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yatazakkaru sannan kuma a faɗakar na ayyi sautin yurtafa duwani sautin da za a ɗaga shi wa ayi islahin ya ala ghairi hadha al ƙauyi Duwani kiran da za a yi ba akan wannan tushen ba kitabu sunna والصراط المتقين akan wannan tafarki madaidaici to za ka ce a dawo kaza a dawo kaza fa sawfa la yajni almuslimuna minhu to ba abin da musulmai a ƙarshen ƙarshe za su samu illa tafruqatan wa sai dai a sake rarrabuwa sannan kuma su sake rauni wa khizyan wa zilla sai dai kuma sake tabewa wal waqi'u abin da yake faruwa yanzu a duniya akbaru shahidin ala zalika wallahu almusta'an to lalle mu dawo kan alkitab was sunna to bi idnillahi ta'ala mun ci nasara amma ma da yake wala ba'sa min al-mujadalati billati hi ahsan babu laifi a dan tattauna da abin da yake mafi kyau hina al-haja in akwai bukata sai wani ce a <coughs> za a yi kaza ce a a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma abin da ya gaya mana ai za a yi zuwa a wuce ta gaban mai sallah ce a a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don kaga zai ja kuma abin ya zama rikici sai ka kyare shi tunda ba zai fahimta ba kai ba za ka fahimce shi ba shi ma ba zai fahimce ka ba to kowa ya rike abin da yake kai kai dai kana kan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke fi fa innal jidal al mahzur fil hajj domin jami'in jakan da aka hana aikin hajji innama huwa al jidal bil batil shine a tajihayya akan abin banza al manhi anhu wanda aka hana ki fi ghairi al hajj aidan kai ko ma ba aikin hajji ba ma irin jayayyan samari a akan kwallo irin wannan shirme ne jama'a mutum bai amfani kanshi ba bai amfani lokacin shi ba kuma ya cutar da kanshi sai ka zauna an zama an zauna gurin mai shayi ko mai suya nama to sai ka ga ana ta surutu ana ta jari in jaka ana ta tsinuwa in ba wani ne Allah tsine mai duk wanda ya ce kuma ba haka ba ne Allah tsine mai kaga rashin fahimtar addini kai tsinuwa iblis ba sosai aka tsine mai tak ya zama abin da ya zama a duniya to shi yanzu zai dinga tsine ma kan shi yana tsine ma iyayen wa'ansu yana tsine ma iyayen shi sai ka fi saurayi ya kira ɗan uwan shi ya kai ɗan tsinan niya a ozu billahi ya kai ɗan gidan tsinannu kaga tsinuwan mata faɗaɗa dan gidan tsinannu to su waye tsinannun kenan to kaga duka irin wannan jahilci har zuwa yaushe kai ka ce yanzu ba a karatu ko kaɗan yadda samari suka koma tsine-tsine mutum yana tsine wa shi to yanzu zai albarka abadan wallahi har abada mutum ba zai taba albarka ba kuma mutum yana tsine wa mahaifin shi mutum yana tsine ma kan shi a rana ɗaya tsine ma kan shi to dogin biyu to kuma Allah ya karɓa sai ya zama yaya sai lalle ne hattara ai hattara to malai yake cewa innama huwa al-jidalu bil batil al-manhi anhu fi ghayr al-hajj aidan kai har a wajen aikin hajji ma an hana jayayya ta hanyar farna. kal fisqil manhi anhu fi al-hajj aidan kaman fasikancin da aka hana a wajen aikin hajji to a cikin aikin hajji ma an hana Sai yace to yayin da aka hana وهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كي كرا زواج هنيا مهل تنك بالحكمة كهنيا الحكمة والموعظة الحسنة لكم كتاو وأذي وجادلهم بالتي هي أحسن كما كي جالين جاكا أما تهنيا ما في جو wa ma zalika fa innahu yanbaghi ala da'iya kuma ya dace ga shi mai da'awa mai wa'azi an yulahima annahu idza bayyana lahu in ya bayyana maka annahu la jadwa min al mujadalati ma'a al mukhalafati in ya zama babu wani fa'ida wajen jami'in jakadin in ya zama babu fa'ida shi ba zai taba gane me kake nufi ba kai ma ba za ka taɓa gane me yake nufi ba kai kana so ka ɗora shi akan sunna shi kuma yana so ya ɗora ka akan ra'ayi to kaga nan ba za mu samu ittifaqi ba idan ka gane cewa haka ne ba za a samu ittifaqi ba ma'al mukhalafati kuma ga shi yayi can kai kai can lita'assubihi li mazhabihi saboda yayi kam kam ga mazhabar shi ana ce mai Allah ya ce ko ana ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya yayi ga yanda sahabbai suka yi shi kuma yana kawo maka wani labari can kai au ra'ayi ko ma shi yana da wani ra'ayi shi shi kai to shi kenan wa annahu idza sabarahu fil jidali kuma ka ci gaba da jidalin fala rubbama tarattaba alaihi ma la yajuzu karshen karshe kuma za a zo a fara laushe laushe to kaga fa innahu min alkhairi lahu hina ibin abin da ya fi maka alkhairi an yada aljidala ma'ahu kawai kyale shi kar ka ce lalle sai ka jawo shi zuwa ga sunna a'a kyale shi ka ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda yace a'a kai dai baka fahimci hadisin ba bane a'a a'a to shi shikenan kyale wannan jahiliya li qawli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana mun bi baitin fi rabadil janna annabi sallallahu alaihi wasallam na lamun cewa na lamun ce da wani gida a aljanna fi rabadil janna flow ground kenan a ƙasa liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa da duk wanda zai bar jayayya kai ko kana kan gaskiya ne ko kana kan gaskiya bar jahiliya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamunce maka gida cikin gidan aljanna ga wani gida can tsakiyar aljanna da duk wanda zai bar ƙarya ko da da golaya ne sannan kuma ga wani gida can saman saman aljanna ga wanda ya kyautata ɗabi'un shi to kaga wani ne yake nan, mu kyautata ɗabi'un mu mana can koli kolin aljanna to zuwa nan nukta ta farko kenan bi iznillahi ta'ala nukta ta biyu mali ce la haraja la haraja babu laifi babu laifi mana babu laifi da farko mutum yayi wanka mutum yayi wanka al-iktisalu li ghairi ihtilaf mutum yayi wanka <coughs> walau bi jarki sha' ar-ra's ko da zai kai ka cicu da kanka ne kana harama babu laifi domin wannan ya tabbata a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu abu na biyu babu laifi a cewa mai harama ya tsosa kan shi to ko da gashi ya faɗi wannan ba komai za ka gani suna tsananta ba kyau ka sosa kanka a wannan babu komai ce saboda dai hadisin abu ayyuba din wa bihi qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah abu na uku al-ihtija babu laifi kai kaho walau bi halqi sha'r makan al-hajj ko da zai kai iya gurin misali kan mutum yana ciwo matsananci a ce to yi kahu iya gurin yau a ce a cire gashi lihtijami sallallahu alaihi wasallam wa qatarafihi wa huwa muhrim domin annabi sallallahu alaihi ya yayi hijama kuma yana harama abu na hudu babu laifi da shammur raihan a ce ga wata irin fulawa kaɗan shinshina ta babu laifi ko kuma farhu zufur idan kasara farkenka ya karye ko saura kiri ya cire to sai ka cire shi ka yadda shi wannan babu komai abu na biyar alistiblalu bil khayma ko a kana harama amma ka shiga cikin hema za ka gano suna da tsaurin ra'ayi za ce ko mota ne ba za su shiga ba sai sun yaya kan mota a to kai wa zuwa maka wannan tashaddudi abin da aka hana shine kada ka rufe kanka da hula ko da rawani ko da wani abin da ake rufe kai amma za ka shigo ɗaki haka za ka shiga masallaci wannan babu laifi au bi saubin marfu'in ko kuma tufafi ne sai a ɗaga shi sama kama a yi kai wannan babu laifi ko kuma ya kasance za ka sa shamsiyya in akwai tsananin rana ka sa lema ita ce shamsiyya babu laifi ya ce li tubuti zalika anhu sallallahu alaihi wasallam wa nahwihi al-istidlal bil mahmali qadiman shine mahmal abin da za a ɗan shiga ciki wa bil mazallati ash-shamsiyya kin asalima wannan duka babu laifi was sayyara ko ce mutum ya shiga cikin mota ba ta aikin hajjin ka ya baci ba kai walau kana min dakhiliha walau kana walau min dakhiliha ko da ciki ne ka shiga babu laifi wannan wannan kuma a ce wai an wajabta mutum fidiya wannan tashaddud ne la dalila alai babu laifi duka wa'in abubuwa. abu na shida shaddul min tsika a ce ka sa belt tun da wanci ba zane muka iya daura ba ku akwai guraren da sun iya daura shi su ma suke daura kamar irin mutanen ina bangladesh kamar wani yan india kamar su yan philippines can can yan indonesia kawai za ka ga mutum ya daura ne kwarjalli da kuma shi zai yawo domin kuma ka gane ba mu iya daurawa da kuma an ce karka sa komai a jikinka to kuma ka ga baka iya daura ba yaya fit sai ya kwanci a gaban mutane inna lillahi wa inna ilaihi to baka iya ba ya halatta ka daura bel wal izam ala al izam yau ka sa bel kenan ka daure shi sosai dan kare kwanci wa abdihi inda al haja ko kuma ce ka daure shi ta gefe babu ne ba za ce to a sai ka yi fidiya ba wata ko ka sa zubi kana aikin hajji babu laifi wa wadi isa sa'atul yad ko a ce ka daura agogo babu laifi wannan duka bai daga cikin abubuwan da Allah sallallahu alaihi wasallam hana wannan zara in kana da tabarau ma ka daura babu laifi wa mahfazatul nuqud ala al'unuq ko ka ce zaka sa ka a cikin jaka ka rataye a wuya wannan duka babu laifi abubuwan da Allah sallallahu alaihi wasallam hana ka kaitattu ne to tunda akwai abubuwan da ya hana to duk abin da baya cikin hadisin ya zama mai halal yace kada ku sa riga kada ku sa rawani kada ku sa wando kada ku sa doguwar rigar da take tare da gula. to kaga irin wannan su ne abubuwan da aka hana kada ka sa kufi sai dai mutumin da bai samu silifar zai sai ya yanke shi kasa da kuffi a kasa da idan sawu to kaga irin wannan abubuwan su ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi su to abin da bai zuwa cikin nassi ba fa babu laifi babu laifi babu laifi kullu hadhihi al-umur dakhilatun tahtal asli asl al-madhkur ma'a ta'yid ba'dihha bi ahadith marfu'a wa asarin mawqufa wallahu 'azza wa jalla yaqul yuridu Allahu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra walhamdu lillahi rabbil gobe kenan muka zo insha Allah yanzu mun yi harama mun yi harama za mu sake koma ya za mu haraman daga nan kawai sai insha Allah insha Allah daga nan sai mun kai makka bi iznillahi ta'ala daga miƙati har zuwa cikin garin makka bi iznillahi ta'ala to Allah mai gima rabaka da tada mu fidil akhirah wannan farkon karatun manasikul hajji kenan wal umrati fil kitabi was sunnah kai kokari a cikin season din tare da kai domin ya period din kenan ya wuce kuma kafin a sake yi yana yiwa sai in Allah ya sa kana rayu. just minti arba'in minti hamsin yi kokari ka bi karatun to sai kuma abu ya faru da kai ya ce da Allah tambaya tambaya tambaya tambaya sai waya waya kuma a yi ƙoƙari ga littafin har gidanka ba aka kawo maka shi to kai ƙoƙari lalle ka bi littafin ana karanta kana bi kuma karka yadda cewa a kai ba za ka iya ba yi kokari karatu ka iya shi ana karatu kana tare da littafi in za ya zama da sauki ko a wayar kama za ka iya bin littafin iya ka yi latsala ta ɗin ɗin sai littafin ya zo maka za ka buɗe shi kuma filla filla bal wanda yake da shi a waya zai fi saurin buɗewa fiye da wannan to kaga duka dai an sauƙaƙa bi lahi ta'ala Allah mai jima da kuka ya datar da mu fi dunya akhira Allah ya sauƙaƙa mana ƴan uwan da suke cin damuwoyi musamman ƴan uwan da suke cin Falastin Allah mai jima da kuka ba su nasara kan abokan gaban su Allahumma inna najaluka fi nuhurihim Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wa na'udhu bika min shururihim hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبطالنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله